Eagle 24 garkuwar al'umma. Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na sallah inda tare da ni akwai abokiya aiki na da um, yusuf badawa inda muka yi tattaki muka kawo ziyara har gidan kanawa fa hmm. inda muka zo aiko dai to malama ummi daga nan kuma sai ina a ai yau idan muka bazama yau muka bazama yau yawan sallah zamu sosai don za mu je gidan su za mu je wajaje da yawa ni nishadi da masu kallo za ku so ku gani kuma ku ji daɗi insha Allah to dai a takaice ki ce dai masu kallo a takaice mu bari sai mun ƙara sagura tunda dai yanzu muna kanawa fa mu bari sai mun ƙara sagura eh. na san za mu sada ah, a sa ya wannan ba duk jiyoyi tana duk tashi bane da ita ina cikin kwami masu kallon ku kasance da mu ku abubuwa suna nan zuwa masu kawo muku insha Allah gabatar muku da Eagle 24 Eagle 24 gidan talabijin da rediyo da farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo shirye-shirye da suka haɗa da al'adu da gargajiya kundin tarihi kaɗe-kaɗe wasannin gargajiya labarai gine-ginen tarihi da sauransu eagle 24 daga arewacin najeriya ya zuwa duniya baki daya. Eagle 24 garkuwar al'umma. Sunana Maryam Maryam Muhammad ya kike jin yanayin kike gwada irin farin ciki kike ji? Gaskiya ina jin matukar farin ciki yanayin sallah yana da daɗi gaskiya. To kuma yara kika kawo ne ko kuka kawo kan gidan wasan yara? A'a na kawo 'ya'yan yayata ne. ɗanya ki kuka kawo gidan wasan nan eh to wani jan hankali za ki ga yan uwan yan mata haka da in an yi sallah suke zaune a gida ba su zo dan gurin haka irin haka gurin wasan yara ko su kawo yan uwan su kaya ba gaskiya ya kamata su dinga fitowa suna nishaɗi ma. saboda yanayin sallah na musamman ne kuma daga shekara sai shekara daga shekara sai shekara eh kice kin ma yanzu kina jin daɗi gaskiya akwai daɗi yanayin sunana Halifa Halifa wani irin farin ciki kake ji a yau na gan ka a kanawa park kana cin abinci ya ake gaskiya dai farin cikin yau da nake ji ya fi na koyaushe to saboda me saboda yau sallah saboda yau sallah ce eh kai da mamanka da babanka da kuma yayanka da mamana da babana da kannena da ina duk ina gaisar da su kana gaisar da su ba wasu inda zan ƙara gaisarwa

Mas ina ma a ce gobe ka turo a ɗaura mana aure da ƙarfe tara daidai na san da kun ku san cewa excellency ne da abuja yake magana abin da ke bukata shine ku kasance tare da edo 24 TV domin samun damar kallon sinki sinkin abubuwan ƙayatarwa da burgewa tun daga nishadi da sauran abubuwan da yayin zuciya take bukata. edo 24 garkuwar al'umma. to masu kallon barkamu da wannan lokaci mun da muka so mu je passport na Kano da ake yi yanzu haka yana nan yana gudana a zuwa Allah bai ba mu Allah bai nufa ba saboda goslo da yanayin hanya da ya hana mu zuwa to tun san kana taka Allah na tasa kuma Allah kuma ta ubangiji ita ce daidai tabbas to amma dai yanzu dai masu kallon mu na san ga dukkan yanayi ga dukkan alamu na san za ku ce muna nan gidan zu tun daga yanayin kai da kawowa na jama'a eh za ku ga ta zuwa ne suna kai da kawo to ai a gaskiya ai ba ma sai na ba masu kallo sata amsa ba na san yanayi zai nuna musu haka za ku ga su ga ga mutane da kansu ga zuwa suna ta murna suna ta farin ciki kuma kai tsaye insha Allah za mu haɗa ku da amma yanzu kafin ma shirin namu ya dora a dan dakace mu eh. gabatar muku da Eagle 24 Eagle 24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya kundin tarihi kaɗe-kaɗe wasannin gargajiya labarai gine-ginen tarihi da sauransu eagle 24 daga arewacin najeriya ya zuwa duniya baki ɗaya. Eagle 24 garkuwar al'umma. masu kallon mu barkan mu da dawowa inda za mu tattauna da ɗaya daga ciki da muka samu a 'yan matan da suka zo gidan zu suka kawo ziyara su kallon su giwa da dai sauransu dai ba sai na riga na gaya muku ba suna ya fatima fatima to me kika zo gidan zu na zo yin kallo haka kuma na ga namun daji abu yayi sosai ga namun dajin to kamar da me da me kika ga su dan bari da musa giwa ga su nan da abubuwa kala kala alhamdulillah sai mu ce Allah ce dai kika zo ko har da yara zo a mu da yara da yayi to gaida mamanki da babanki da kuma ina gaishe da mamata ina gaishe da yayana ibrahim ina gaishe da yayana ado ina musu barka da sallah ina gaishe da ahmad a farko dai na mubarak dan hajji wanda aka fi sani na da sawun masana'antar kanu wanda nake a fim lokaci eh, cikin lokaci to eh. na ganka a gidan zuwa ne ka zo eh, wannan ai biki sallah ne wanda ake bi shekara kuma za ka zo ka ga farin ciki tun da kamar ya kamar mai farin ciki kenan farin ciki za ka ga baki nan wancan ya zo daga can wancan shi waye wancan din da wancan da mutane man wa'anda suke biya duk shekara za ki eh, kamar suwa da baki kamar maza da mata maza da mata eh. saurayi da budurwa za ki ga sun to suna soyayya wancan ya ji shi kai ka su ka zo kan lakai ka ya kai namun daji ni eto eh namun dajin ba exactly to kamar da namun dajin ka zo kamar zaki da dan giwa haka da damusa da <laughs> ka zo kalla ke din na kalla da yake ma gidan din unguwa ta ce ai a tudun ba wani irin farin ciki kake ji a yau gaskiya a yau ina mai gode wa Allah sosai da wannan rana ta litinin da na tsinci kauna na je nake Allah ya bada iko ake gida da ni a wannan gidan TV mai albarka wanda ni ma gaskiya da san samu ne a ce ni ma ina da yar budurwa ta da yake ba ni da ita ni ma dai to yanzu ba ka da ita kenan kwata kwata kana neman lalibe a duhu kenan lalibe muke a duhu Allah ya ba mu ta alkhairi wacce ta iya gaba da miji wacce ta san darajar dan adam a duniya na balarabe guda malam balarabe na ganka a gidan zu eh. me ya kawo gidan zu na kallon buri goma bai wallahi A'a to me yasa baka ga birin ba ni ba san inda ake ganin shi ba a'a to me yasa ka ce gashi nan kuma wasu sun ce sun ga birin ma kuma kai a ce ba wallahi daga agwagwa sai gishi kawai na gani daga agwagwa sai gishi ka gani to ko dan zakin da su na ga shi akwai jera bacci shi ka da zakin yana eh, bacci amma a cikin wani guri yake shi kalai to wani irin farin ciki kake ji da ka zo gidan zuɗin a yau wallahi farin ciki ne bakin ciki a'a Allah ya kawo ka yau ka ce kana da ga wajen guda 20 da aka sace waya bakin cikin da na tarar a gidan zuwa farin ciki kuma har yanzu ban gama ganin shi ba ka gama ganin sa ba eh sai nan gaba kaɗan eh to shikenan to zaka dan gaida wasu yan uwanka da yan abokan arziki ne haka kamar guda biyar muna ina duka zan gaida su ko guda biyar din zaka gaida ka baka a gaskiya haka ne wani zai zagi ni a to ai sai ka yi salatin saboda kaga ai a cikin to shikenan nagode yawwa ina gaida da wawu ina gaida da kusa da ni man faisal ina gaida waya baya nura da alhaji nura to sai kuma wa da sharu goshe da sharu goshe saura kun saura daya kuli kuli ina gaida kuli kuli sunana abdulkadir dauda alhassan wanda aka fi sani da wawu wawu abdulkadir me yasa ake ce maka wawu wawu sunan wani kakan baba ta ne da na taba zama a hannunsa eh. sai na zama sunansa kakan baba ta baba kakan ka ba eh, kakan ta ne na zauna a hannun sa to na ganka a gidan zu me ka zai gidan zu na go ga buri buri ka zaka gani buri shine buri na saboda yanzu kin san shi ake yayi a Kano me yasa ake yayin sa a Kano <laughs> abin da yana faɗi zai yi nauyi kuma ku haska shi a tashar to shi kenan to shi bayan burin kuma shi kadai ka gani baka ga wani abun ba na ga zaki sannan na ga kai ina ga iya zaki na gani kawai da kai iya zaki kawai na gani iya zaki ka gani kadai na gani sai kuma na ga wasu yan mata kyawawa suna cin abinci na so musu magana kuma ban yi ba sai mai sa maka musu magana ba jini suka mun sai gaba na faɗi shine gaba to ai ba zaka zama namiji ba sai kai musu magana sannan zaka zama ai kana jin tsoro ba tsoron mace ai namiji ba tsoron mace a ai ni ma ba wai tsoron su ji ba ai akwai bambancin jin tsoro da kuma kwarjini na fahimta kace da sun maka dan kwarji har yawa sun mun kwarjini suna cin abinci kamar in je ne musu magana sai su dan eh. kwarjini to wani farin ciki kake ji yanzu a ina farin ciki iya yadda ya kamata ne masu sai kaɗan misalta mana farin cikin kamar tun da ka fito daga gida farin cikin da nake yi yau kamar a ce na yi sabuwa amarya ne kamar ka yi sabuwa amarya ne yake farin ciki saboda wanda ba zuwa gidan to sunana zulkifil abdullahi baba wanda ke magana da salu jamilu bauchi salu jamilu bauchi eh, to ina sauraron ka to me yasa ka zo gidan zu to abin da yasa na zo gidan zu na zo gidan zu ne saboda in yi kallo rabona da shi yau akalla za samu kamar shekara goma sha biyar shekara kai ka ce tun lokacin muna yara gaskiya ne eh, akalla shekara sha biyar wannan gaya muke nema a takaice nan za a iya fin haka eh, gaskiya ne kuma da na zo na ga abubuwa sun caccanja kamar da me da me eh to na ga abubuwan da da na gani na gani ina yaro yanzu ban a can da baya kamar me da me ka ga kake akwai cizai yanzu ban gansu ba mucizai eh akwai wani abun da kun ciki agwagwa fa na gani a can baya wanda ni ban biya kuɗi yanzu ga agwagwa ba eh, a shekara sha biyar da ta wuce akwai jakai mun ba da kuɗi mun hau jakai amma wannan karin ban gaza ki ba ina fata kina fahimta na fahimta na ga kamar kana kama da falal ya dorai dan uwanka ne ko ka dai kama da shi dorai eh. to wannan magana da kika faɗa akalla yana jin wajen kece kin kai ta wajen 20 da wani abu ni ce ta 20 da wani eh, amma dai ta inda muka haɗu da falal ya dorai ta bangaren kishiyar ka kishiyar kakata kishiyar kakata yau ita ce yayan baba sarki sarki gaskiya kun haɗa dangantaka da kai gaskiya ba ka muka shi yasa mutane da yawa suna cewa muna kamar to wani farin ciki kake ji yau to farin cikin da nake ji da na zo na ga yan uwa waɗanda na daɗe ban gansu ba wasu tun primary schools wasu tun a secondary school da muka rabu ban ƙara ganin su ba sai yanzu to a nan dai da mutum biyar daga cikin ƴan ta? to da farko dai ni da wanda nake magana da yawunsa wato sakataren Alhaji Jamilu Sharifi jirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zan fara gaida shi kuma mai gidana maganin kukana sannan ina gaida babban abokina mm. wato Faisal Muhammad eh. malami sannan ina gaida abdulkadir sharu jadda eh. sannan ina gaida alhaji balarabe guna eh. da kuma ah, alhaji babawo angon gobe eh. da kuma ah, abbaci jama suna na umar musa amma ana ce mun umar mata na ganka a gidansa ne ka zai ka gidansa na zo kallon ababen tarihi ne kamar yadda aka Ne ababen tarihi a kamar su giwa su zaki su maciji su kuma duk na ga su ba abin da ban gani ba ai na ga alama saboda na ga bakin ka yana tallan makilin to wani irin fara kake ce ai na ga al'umma ne suna cikin farin ciki fiye da ni ma karan kanka eh ai na cikin farin ciki sosai sosai na cikin farin ciki a ba zai musanta ba ina da mutum biyar to ina gaishe da aboki na muktar ina gaishe da aboki na lale ina gaishe da aboki na inuwa ina gaishe da aboki na Ibrahim. Insha Allah. Rabi Usman Usaini wanda aka fi sani da Rabi Noman. Mai gyaran waya. wato eh to abin da aka fi sa aka fi san noman saboda lokacin da muke samari ina yawan faɗan noman ne normal ne a in ah! <laughs> eh, muna matasa <laughs> to ne duk abin da ya faru sai a ce nomal ne nomal ne sai sunan ya bi mu to dai yanzu an da aka shiga da ka ce nomal to za a kai ka to me ka zo yi gidan eh to mun zo kwasan farin ciki ne saboda yanayin al'ummar musulmai duk gashi nan kowa ya zo ana tawar ka gani za mu ga abubuwa da yawa eh kamar ni dai na so na zo na ga biri eh na so na zo na gani kuma na zo na zo na ga bauna na zo na ga sa tura su a to abinda na so yanzu na fara gani raƙumi na gani eh kuma sannan sai muka ga maciji dan uwana kenan yawa lokacin <laughs> to saboda farin ciki da muke kwasa yawa farin ciki mutum biyar to ina mutukar ina mutukar gaida mahaifiyata ɗari bisa ɗari sannan ina gaida abokina na kusa da ni amini na mai suna mukutar umar eh. ina gaida mai suna duwa ina kuma mai gaida dukkan wani dan uwa musulmai a fadin duniya gaba daya suna na yasmin awwal abubakar to na kanki kin zo gidan zu mun kuka zo gidan zu wallahi mun ne mu nuna farin cikin maka akan wannan sallah yadda ta zo mana kuma sannan mu kalla abubuwan da bamu kamar me da me me kuka saba ku sani ba kuka saba kalla irin su jimuna su giwa su zebra duk ba mu taba kallon su a fili ba amma yanzu mun zo shi me zebra din tun kwade shi ba mu san shi da yaya da Hausa ake ce masa to ya zan ce da hausa jakai na jikin jakin dawa ko to jakin dawa ko eh. yau wato da mutum biyar to yanzu ina gaida mahaifiyata da kuma mahaifina wanda ya tafiya ina fata Allah ya da shi lafiya da yayata Aisha da Salma da Zakiya me kika zo gidan zo na zo nuna farin ciki na kuma to baki zo dan kallon wasu abubuwan ba na abun nan na so kalla na kalli komai da komai dai kamar me da me kika kalla kan wata su jimla su hmm. zaki su waye wanne ne na dai kalla da kamar me ko wanne da wanne da mutiji biri eh. so kada eh. bare barewa da mutum biyar ina gaida su ina gaida babana hmm. mamana da dai sauran suna na zainab awwa to me kika zo yi kallo gidan zo na zo na barewa da suna musa kuma kin gan su din to gaida mutum biyar ki gaida da ki da mama da baba da kannan ki duk gaida su kin ji mutum biyar gaida mama gaida ki? mama ta da tattakwai gaida su maza gaida su kin ji mama ta da tattakwai Abuja Allah da ita lafiya. Kakana da ya tafi da ya tafi Zaria Allah dawo da shi lafiya. To bai da ki maza. Ya sunan shi? Sunan shi Annur da Abu da Mawa. Awwal. To bai da mamanka. ya sunan mama ka gaida ita ya sunan mamanka anti fatima to ya suna ya sunan abbanka to ya suna ya sunan yayanka da me ne ta kalla a gidan zuban da musa da musa da zaki da da da dawa to duk ka gan su gabatar muku da Eagle 24 Eagle 24 gidan talabijin da rediyo da farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya. Kundin tarihi. Kaɗe-kaɗe. Wasannin gargajiya. labarai gine-ginen tarihi da sauransu eagle 24 daga arewacin najeriya ya zuwa duniya baki ɗaya, eagle 24 garkuwar al'umma ina ma a ce gobe ka turo a ɗaura mana aure da ƙarfe tara daidai na san da kun jefa sun cewa excellency ne da l abuja yake magana abin da ke bukata shine ku kasance tare da edo 24 tv domin samun damar kallon sinki sinkin abubuwan kayatarwa da burgewa tun daga nishadi da sauran abubuwan da ya yi zuciya take bukata edo 24 garkuwar al'umma duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na saƙonnin da masoya za su kawo masoyansu da kuma gaishe-gaishe da aka yi da kuma yadda zantukan mu ya kasance a cikin gidan zu yanzu dai ga mu mun biyo ta gandu wato gandu albasa kenan za mu fita amma kuma fita ta ainihin get din muka shigo to kamar ya ta ainihin ah, ainihin ta ainihin ta ainihin eh, ta ainihin wato gidan zu muka shigo ta ainihin ta gandu ita ce wannan na saboda nan kin ga fi mana sauki mu koma mu ma alhamdulillah mu ma gaskiya masoya muna gaishe ku kuma mun gode ni ma ba gaskiya da abin a baya ba ni ma din take din masoya da masu kallon mutum daga rediyo har tv duka muna muku fatan alkhairi muna godiya fatan za a rubutu sallah lafiya amin muna kowa fatan alkhairi suna na zaituna yusuf tare da ni umma da wasu aiki umma da wasu usman fatan za a sha kallo lafiya muna godiya bye Eagle 24 garkuwar al'umma.